الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم nan majalisi mai albarka na masjid bilal da yake singa a nan birnin kano mai mana maraba a wannan yammaci na talata sha uku ga watan ramadan shekara ta 1439 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da 29 ga watan mayu shekara ta 2018 miladiya wannan shine darasi na goma sha hudu Ah, jiya mun tsaya a wannan doguwar aya ta 102 a suratul baqara sura mai albarka sura ta biyu a cikin alkur'ani sura kuma mafi tsawo a cikin surorin alkur'ani yau za mu tashi aya ta 103 sai dai kafin haka akwai tambaya akwai wata tambaya an bani ita tun shekarun ji amma gaskiya na rasa inda take da kuma na ganta ko da safe ne to amma dai akwai ɗayar da ta gabace ta ita wacce in na ganta zan sake dawo da ita ah, wannan yana magana akan wannan hadisin da Allah ya alƙawari inna Allah ya ba'atha ala ra'si ya mi'ati amin ala ra'si ya mi'ati amin man yuslih hadhihi umma amra diniha shi ko da ke shi ba nassin hadisin ya kawo ba shi da yana magana akan ingancin hadisin da yake magana akan samun mujaddadi a kowace a kowane ƙarni Eh, wannan tambayar tana da mahimmanci saboda a yau da wanda ya bugi kirji sai ya ce shi ma mujaddadi ne yau to tabbas hadisin ya inganta kuma wato sanadinsa farko dai abu dawuda ne rawaito hadisin a cikin sunan ɗinsa daga suleiman bin dawud al-mahri sannan har isnadin dai ya kai ga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu inda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'ati mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha wannan shine lafazin da yake ciki hakika Allah zai aiko wa wannan al'ummar a duk shekara ɗari za a samu mujaddade wanda zai jaddada mata wato al'amarin addininta hadisin sahihi ne sannan kuma rawuyansa gaba ɗaya sika ne ma'ana wanda aka yadda da su ne abinda yake nufi don lokacin da aka samu inhirafi al'umma ta kirkaci daga kan hanyar da shari'a ko annabi sallallahu alaihi wasallam ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ya dora su kai duk lokacin da suka karkace to tabbas za a samu ko dai wani malami ko kuma wani mai mulki da'iya wanda yake da ilimin addini wanda zai zama mujaddadi wanda zai sake dawo da al'ummar kan tafarki kuma wannan tabbas ya yi daidai da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ko da ke kafin mu zo nan malamai suka ce ana nufin shi addinin duk sanda mutane suka shigo da bid'a a cikinsa to za a samu wanda zai zo ya karkade wannan bid'a Eh, amma ba wai shi addinin za a canza ba shi musulunci yana nan ba wanda isa ya canza shi saboda inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun malamai suna cewa eh lalle wannan ayar dadda ta magana ne akan cewa alqur'ani ubangiji yayi nuna cewa zai kare shi shi ya saukar da shi shine a anan kuma zai kare shi to addinin musulunci alkur'ani kira yake zuwa ga addinin musulunci ashe kare alkur'ani kare addinin musulunci ne idan ya zama an kare alkur'ani daga tahrif ma'ana jirkita ma'ana addinin musulunci duk yanda aka so ba za a iya gusar da shi ba yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa yaba Allahu illa an yutimma nurahu walau karaha kafirun akwai da yawa wanda suke so su busashe hasken ubangiji da bakin su shine wutar addini su hure ta ta mutu amma ubangiji ya ƙi illa an yutim manurahu sai ya cika hasken sa wannan kuma koda kafirai sun ƙi kuma koda mushrikai sun ƙi amma me ake nufi da wancan wanda zai zo da tajdidi ba ana nufin ya kakkawo wasu abubuwa a cikin addini ba addinin musulunci ya rika tattada masa da komada yana shishigo da sababbin abubuwa a'a shi wannan mujaddadin mutum ne wanda bidiyoyin da aka shigar da su a cikin addini zai rika wato goggoge su yana kore su yana kore su daga cikin addini duk wanda suka bauɗe suka sa bid'a a cikin addini to sai a samu shi wannan bawan Allah ya yaƙe su ya kawo gyara amma ba addinin musulunci yake wa ma ba dan ya daidai da zamani yawa kuma idan an kalli tarihi wannan ya faru a kowane ƙani din haka ne kuma ko mu nan baya baya Sheikh bin Foji Shi mujaddadin mu a hijaz an samu muhammad bin abdul wahab ne mujaddadin su nan kuma ko kai da ko karka yadda eh ne mujaddadin wancan karnin sannan mu kuma anan baya baya wato Othman bin Fodio ne mujaddadi a wannan karnin to amma wannan karnin wane ne wane har yanzu yau to ya rage auna a ga wane ne wanda ya dace ya karbi wannan sunan kowa yana da awar shi ne amma wane ne aikinsa ya dace da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gudunmuwar da ya kawo don jaddada addini ba kiran jama'a yake zuwa ga kansa ba ko a bauta masa ko a kare wani tsarinsa a bar na annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya cika wannan sharaɗin shi ne kowane ne ba ruwanka da tsagun fuskarsa ba ruwanka da kalar fatarsa ba ruwanka da garinsu ko a ina yake in dai ya cika wannan sharaɗin to kawai shi ne. kuma ko a eh, misali kuma ko a wace ƙasa yake ko a wani yanki yake na duniya wallahu ta'ala ala na'am بسم الله الرحمن ubangiji ya ce walau Annahu ato wa'anda suke riƙar sihiri suna ba shi tasiri kuma suna mai da cewa komai ba zai yiwu ba sai da sihiri ina ma dai a ce amanu za su yi imani wata ƙausa ji tsoron ubangiji malaman tafsiri suka ce wannan shi ne ya nuna wanda ya ba wa tasiri ba sihiri tasiri ba shi da imani kuma ba shi da takwa domin ya ce walau annahum amanu ina ma wa'ancan da suka ba sihiri tasiri suka mai da shi ilahan yu'badu min dunillah ina ma za su imani kenan an kana so ka imani da Allah sai ka aje sihiri wattaqau kuma suka ji tsoron ubangiji wanda ya bawa sihiri tasiri ya mai da shi cewa shine gaba to baya tsoron Allah duk da maganar anan ana magana ne akan malaman yahudawa amma lalle babu shakka manyan malaman tafsiri ko malaman hadisi irin su imam ahmad bin hanbal ash-shaybani imam ahli sunna wal jamaa ya tafi zuwa kafirta mai yin sihiri da wannan ayar inda ubangiji ya ce walau annahum amanu walau annahum amanu wattaqaw lamathubatu ina ma za su yi imani da dai a ce sun yi imani sun ji tsoron ubangiji to mathubatun wato abinda za su samu na lada a wajen ubangiji min indillah daga wajen ubangiji babu shakka khair shi yafi alkhairi a gare su ladan da za su samu inda sun yi amfani da abinda in mun koma muna magana akan malaman yahudu to abinda za su samu na lada daga wajen ubangiji in sun koma sun riƙi a taura ita kaɗai, sun yi aiki da ita wannan ladan khair shi yafi alkhairi ko kuma wanda yake rika sihiri yake ba shi tasiri duk abin da zai an bai sihiri ba to yana ga abin ba zai ciwo ba bukatar ba za ta biya ba ina ma shi ma zai yi imani ya ji tsoron Allah ya aje sihiri ya aje koma wane ne ya kama Allah hakan khair da ya fi alkhairi a gare shi law ya alamu da sun sani malamai a nan sun yi magana a doguwa akan wannan aya da ma wacce take ta gabace ta wacce muka magana mai tsawo a ta jiya muka kwana a daji akwai masail da yawa a cikin ta wanda ya kamata a ce mun ba su lokacin to amma saboda lokaci ya ja da kuma fadin ayar kuma lokacin muka ƙayyadadde ne gwargwadon wannan awar da za a iya ɗauka masu rikodin da na hoto da na abin nan suke to shi sa muke takayyude da wannan an ba haka ba ita ayar tana da matsaloli da yawa a ciki misali da ubangiji ya ce wa mahum bi na bihi min ahadin illa bi idhnillah ai ta waccan doguwar aya su waɗanda suke cutar da mutane da sihiri ba su zama masu cutarwa ba da sihirin su shaidanu kenan ko kuma bokayen da suke amfani da shaidanu su cutar da wani da sihirinsu ba su isa su cutar da wani ba da sihirin illa bi idhnillah ai illa bi qada'illah sai da izinin ubangiji da kuma hukuncinsa da ƙaddararsa kenan duk wanda kaga sihiri ya cutar da shi ko ya masa tasiri to lallai da yardar Allah ne masa tasiri kuma wannan yana mai a daidai lokacin da yake tabbatar da haramcin sihiri amma kuma a ɗaya ɓangaren yana tabbatar da tasirin sihiri ɗin yana tabbatar da me yana tabbatar da tasirin a sihiri shi yasa baya daga cikin tauhidi mutum ya ce ni ban yarda da sihiri ba ba wanda ba sihiri ba zai kama ni ba na dogara ga Allah wannan ba tauhidi bane bal wannan ma yana daga cikin siffa ta mu'tazilawa domin su ne suka yi inkarin samuwar sihiri amma ahlus sunna wal jama'a manhajin su ne sun yarda da sihiri saboda annabi sallallahu alaihi wasallam an masa sihiri ya kama shi kamar yadda yake a can ƙarshen alqur'ani mai girma a suratul falaq da suratul nas idan an zo tafsirin su za a ga wani amma dai manhajin ahlus sunna wal jama'a shine sun yadda sihiri haƙiƙa ne mana lahu haqiqatun yana da haƙiƙa akwai shi reality ne wato ba ba zaurance bane wannan uh, Sheikh Abubakar Jabir Al-Jazairi a cikin littafin sa Isar Tafasir ya kawo sabanin malamai akan uh, dangane da shi sihiri din yake cewa hallahu haƙiƙatun am huwa da khina' la asla lahu shin wai yana da haƙiƙar reality ne akwai sihiri ko kuma yaudara ce da rafa'idu wanda ba shi da tushi a wajen ahli sunna wal jama'a tabbas lahu haƙiƙa yana da reality dan me domin an wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama shi ana khayyala masa ya rika ganin cewa kaman yayi kaza alhali bai ba kaman ya faɗi kaza ya ga bai faɗa ba har sai da aka warware wannan sihirin kamar yadda yake a cikin uh, hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam illa yaka malamai suka ce tabbas akwai shi din amma yin sa din kafirci ne saboda wannan ayar ta tabbatar da cewa kafirci ne amma fa wannan baya nuna cewa idan an yi sihiri ba zai kama mutum ba inda ƙarshen dogara ga Allah ƙarshen tauhidi nabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma ya kama shi sai dai kawai malaman tauhidi suka nuna cewa shirka ne shi tauhidin abin shi sihiri din kuma ya ci karo da tauhidi sannan duk wanda ya sihiri ya cutar da wani idan sihirin ya lalata wa mutum kwakwalwa ne to akwai hukunta shi gwargwadon wani idan ya rusa dukiyar wani to a rusa tasa an kuma sihirin ya kai ga salwantar da gabar wani ko ya kai ga kashe wani sihirin to shi ma a kashe shi ko da yake wasu su sun tsaya ma ba su tsaya ban wannan tafsilin ba cewa idan sihirin kaza ne ai kaza a'a so kawai suna ga haddin mai sihiri kawai kisan domin sihiri shine musha'wid sahir shine musha'wid wasu kuma suna rabawa musha'wid shine wanda yake bokanci ya ba da kulumboto a ji ba da sa'a a kashe wani a karye wani gidan wani kullum ya ta gobara ko motar wani ta ta hatsari ko wance ta ƙi zaman aure ta ta aure ka gama malam baiwar Allah ga ta da kyau ga ta ba ta da wani kwaramniya amma ka je ta tana ta aure aure duk inda ta aure sai auren ya mutu kuma ita ba masifafiya ba ita ba wani mai ba wata mai mugun hali ba ina babu shakka sihiri sanda aka gano wanda yake wannan sihirin su haddin kamar da shi mazhabar imam ahmad bin hanbal a shaibani kuma wani ita ce mazhabar ahli sunna wani jama'a kuma manyan malamai ma irin su ibn kathir akan wannan suka tafi har ma imam shafi'i ya tafi akan wannan cewa eh lallai idan mai sihiri aka kama shi to kawai hukuncinsa a kashe shi kawai a kashe shi kuma har yanzu wannan shine hukuncin mai sihiri a Saudi Arabia da aka kama malamin tsubbu boka to ba wani bata lokaci za a daki wuyansa kawai a wuce wurin yawa sannan shi Imam Ahmad da Shafi'i sun rawaito wannan maganar sasu ta halaccin sare kan mai sihiri daga Sufyan bin Uyayna yake danganta isnadi ga shi wancan sahabi da ya ce amir al-mumini umar bin al-khattab ya rubuta wa ma'ana gwamnoninsa umarni ya zama rasmiyan officially duk inda aka kama mai sihiri a sare kansa kawai a wuce wurin naqtulu kulla sahirin wa sahira duk wani mai sihiri a sare kansa sannan duk wata mai sihiri mace ita ma a share kanta mai ruwa da yake cewa na salasa sawahir sai maka kashe masu sihiri guda uku da ya ba mu wannan umarnin da muka fita eh, mun samu mai sihiri sai mu sare kanta Imamul bukhari ya fitar da wannan a cikin sahihinsa a cikin kitabul jizya da muwada amma umarnin da cewa a kashe sahara wanda ya zo daga umar wannan a cikin abu dawud yake a cikin kitabul kharaj sannan ya um, eh, inganta daga hafsa umul mu'minina cewa wata jaratuha wata abin nan dinta eh, ko ko jariyatul laha ne jariyatul laha wata daga cikin bayanta sadaka ko yar aikin ta jariya tana da ma'anoni da yawa a wancan lokacin za a iya barinsa a jariyatul laha yarinyarta ko 'yar aikinta ko kuma ka so ka ce ku kuyangarta kowane ɗaya daga cikin wannan zai iya ɗaukar ma'anar to a ciki dai wanda ka ɗauka tun ɗaya daga cikin wa'annan ma'anonin za ka iya ɗora shi akan wannan yarinyar to kuma dai wace ce a maganar da shi ne taima uwar gijiyar ta sihiri da aka gane ta sai ta umarci a kashe ta kuma aka kashe ta ɗin shi wannan yana cikin ah, muwaƙa malik ya fitar da wannan ah, hadisin da aka dai wannan me yake nunawa yana nuna kashe wannan mai sihiri wannan shine haddinsa to wannan duk magana da muke akan a kashe mai sihiri kaza kaza watakila ka ce a to ai yanzu ga ma sihiri kasuwarsa ce take ci ka ji mai wannan mai wannan mai waccan dabba mai wannan shine wato shi ake ta dagawa ana ana ana ana cewa shine kaza Allahu a'lamu shi to ai kuma na sihiri yana ci kenan eh, wata saboda saboda mutane sun fi daure damfara da shakiyanci gindi eh, duk abinda mutum ya fito yanzu ya ce shi shine yanzu kai in kai kace kai mai dan koko ne kafin nan da karshen shekara yanzu ka zama mai kuɗi a garin eh, amma ga malaman Allah da annabi malaman makarantar allo masu koyar da yaranmu alƙur'ani mai girma sun haddace ƙur'ani suna nan dubu biyar sai ta gagare su samu zuwa ƙarshen wata dubu biyar amma an zo ana ɗaga wanda suka fito da damfara ko ta halin ɗaga saboda kawai ƙarya ake su saboda an koma ana bautar duniya ana bautar kuma sihi ana bautar sihi to wani zai iya cewa sihiri kamar wanda suke kuskure su rika cewa ai sihiri bashi da tasiri bungiji ya ce wala yaflahu sahiru haythu ata ba haka bane alahira ake nufi alahira ne ba zai samu rabu ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun bayan Allah na gari sune muflihun sune za su samu babban rabu a ina alahira amma a duniya Allah zai daga masa zai ara masa rana ya ta abin da ya ga dama duk abin da ka kira in ka kira kanka mai aku ko mai tsuntsu ko mai doki ko ma mai ka kira kanka Allah zai daga maka ran an gane wannan amma illa iyaka akwai lokacin da ubangiji zai jira mutum kuma da abin da mutum ya shuka in gaskiya ne gaskiya sa za ta bayyana in ba gaskiya ba ne ƙarya ba ta tabbata eh, ƙarya ba ta tabbata kadhabta a man yakdhib fa inna jazaahu idza jaa bis-sidqi alla yusaddaqa idza urifa al-kadhdhabu bil-kadhib lam yazal lada an-nasi kadhaban walau kana sadiqan alaika cewa kadhabta kai ƙarya wa man yakdhib duk wanda ya ƙarya fa inna jazaahu sakamakonsa kai makaryaci ne to ko ka zo da gaskiya ba za a gaskata ka ba za a ce ƙarya kake saboda ka riga ka sa wa kanka tutar ƙarya to su kuma yau jama'a a yau ƙarya suke su idan ka zo ka ce kai malamin Allah ne sai ka mutu da yin eh, to sai ka koma kana ce musu kai ne mai kaza kai ne mai kaza to yanzu nan sai ka ga sun mai da kai wani idza urifa al-kazzabu bil kadhibi lam yazal an nasi kazzaban walau kana sadiq idan makaryaci aka san shi da ƙarya har yawa kansa tuta ya ciri tutar ƙarya ta zama wato ita ce hoton gidansu lam ya zalla da nasi kazzaban walau kana sadiqa ba zai gushe ba ya zama makaryaci a wajen mutane ko da ko wata rana zai yi gaskiya an dai an riga an masa tabo ko wa kansa tabo da ƙarya to ko da ya zo ya faɗi gaskiya kawai a makaryaci yake wannan shi ne sharrin ƙarya shi ya sa mutum kar ya sake ya ɗau ƙarya ta zama masa gadin gidansa ko tabinsa saboda an yi riga ya ɗau ƙarya ta zama masa tabo to ko da ya faɗi gaskiya za a ce wa ya faɗi maganan nan awon a ce kai da Allah kyale shi kuma akwai wato ihtimali mai karfi cewa sanda ya faɗi maganan nan gaskiya ya faɗa amma matsalar sa shine ya riga ya saba da ƙarya shi ko mai gaskiya kullun to ko da wata ran ya dan dana ƙarya ba za a gane shi ba sai a ce wa ya faɗa wa ne a gaskiya ne tunda dai shi ne to shine dalilin da yasa malamai suke cewa kar ka bari wato ƙarya ta zame maka tabu to kuma babban abin da yake sa ƙarya ta zama mutum tabo ne sihiri ɗin ai shi sihirin duk da yana ci amma ya gini ne akan ƙarya ƙaryar amma ba wai tana nufin cewa ana yi baya yi ba a wata tasha ya akwai wani mutum ana nuno shi a wata tasha ta tashoshin ƙasashen waje tashoshin kuma ɗaya daga cikin ƙasashen nan ne na afirka za a gan shi ya hau kan buzu a kan buzu fa buzun ba ƙasa ba ya rabu da ƙasa kuma yana kansa kuma a ta ɗauko shi da shi kuma ɗayan kan sanda yake hawa ya rabu da ƙasa ya dogara a kan sanda wannan ba shi ne sihiri ba an wannan ba tome wannan ce a haska shi ta gaba ta baya ta sama da ƙasa gashi nan a kan sanda duk wanda suke kallon wannan tashi suna ganin shi yanzu yi wannan za ka ga yanzu zai ga gwamna cikin sauƙi yanzu nan za ka ga wato ministoci suna zuwa gidansa ba wai na ce na ƙasar nan ba kuma na ina ne eh, a kankanin lokaci za ka ga wato ba shi da shamake da shugaban ƙasa ba wai na nan garin ba ko na ina ma kai malamin Allah ciyaman ɗin unguwar kuma baka na local government ɗin kuma baka isa ya ganka ba baka ishe shi kallo ba saboda kai rabbani ne ma daga lokacin da ka kauce kana sihiri malamin wane ne eh malamin wane irin wannan su zaka ga umara ba ta wuce su tare da cewa ba ahlari suke koyar ba ba ishmawi ba ba iziya ba ba risala ba ba arba'un hadis ba ba muwatsa ba ba bukari ba kuma ba muslim amma kuma sune ne malamin amma kai malamin Allah da annabi umara sai tafi ka. amma su wa'ancan su ne ba su da shamaki da gabna ba su da shamaki da shugaban kasa kuma duk ƙarya ce mun daga sun ma ba malami bane ina ubangiji yake cewa ma hum bi bihi min ahadin illa bi idhnillah duk waɗanda suke sihirin nan to lalle ba su isa su cutar da kowa ba sai da izinin ubangiji shi ne ubangiji yake cewa walau annahum amanu wattaqu ina ma dai za su yi imani wattaqu su ji tsoron ubangiji la mathubatun min indillahi khair ladan da za su samu sun tsaya ga Allah ba su yi bokanci ba khair shi yafi alkhairi law kanu ya'lamun da da za san hakan to da hakan ya fi zama musu alkhairi sai ce الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم Ubangiji ya ce, “Ya ayyuhal ladina amanu, ya kuwa inda kuka yi imani, la ta ra'ina, ku daina amfani da kalmar ra'ina idan kuna nufin dakace mu Allah subhanahu wata'ala ya hana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su raka faɗin wannan kalmar abinda yake faruwa shine sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun zo suna ɗaukan karatu a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to idan yana ta ba karatu sun ji ya ishe su sai su ce masa ra'ina ma'ana dakace mu dakace mu anan yana nufin tsaya isa haka mu riƙe na baya ko kuma wannan ya isa mu bari mu je sai mun iya a ƙara mana ko kuma ɗan dakata mana mu riƙe wanda ka bamu zai iya ɗaukan kowace ma'ana ita kalmar ra'ina jiramu amma kuma tana da wata ma'anar idan an ɗauke ta a ma'anar wannan ra'ina fi'ili ne da maf'uli ra'i mana umarni ne jira namu jiramu amma idan an kalle ta ta ɗaya fuskar kuma suna ce sunan anan kuma ta zama munada kira ne ra'ina wawan cikin mu kenan to su yahudawa sai suke ɗaukan wannan ma'anar ta biyu saboda wulakanci eh, ita suke ɗauka sai in sun zo sai su rika cewa annabi ra'ina ai eh, ra'ina ra'ina su a wurinsu ba suna nufin jiramu ba ko da kace su suna nufin wawan cikin To ita ma kalmar ma'anarta ta matsalar ta harshen da mu gare ta tana da ma'ana guda biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau to domin a rufe ƙofar saddar zari'a domin hanya ce ta kaiwa ga sharri da bata mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce su daina kawai ya ayu halladina amanu ya ku wanda kuka yi imani la taqulu ra'ina ku daina amfani da wannan kalmar in kuna so ku ce jiramu ku daina cewa ra'ina duk da ku a wurin ku kalmar tana da ko manufanta positive side na kalmar ɗaya ɓangaren mai kyau shi kuke nufi amma ku daina daga yanzu wa qulun zurna ma'u yanzu ku riƙa amfani da kalmar da take ba wani shubha a cikinta. ta shine unzurna jiramu ku riƙa faɗin wannan wasu ma'u ku riƙa sauraro kuma sauraro na fahimta sosai ku riƙa yake abin da aka gaya muku suka kafirai mushrikai yahudawa masu faɗin wannan kalmar don isgilanci azabun alim azaba mai raɗaɗi ta tabbata gare su ubangiji ya ce ma ya waddu allazina kafaru min kitabi alkitabi wal na an yunzala alaykum min khairin min rabbikum wayanda suka kafirta daga ahli kitab ko kuma wayanda suka yi shirka daga mushrikai dukkan su ba wanda yake nufin an yunzala alaykum min khairin min rabbikum wani alkhairi ya sako muku daga wajen ubangijinku shine ayoyin da za su shiryar da ku to ba sa son wani ha to su sun ƙibi kuma su kuma ba sa so ko kuma ku zama nagari wana shi ne ƙarshen nufin shari ga bayan Allah su ɗin wannan kuma me yake nuna yana nuna tsananin adawarsu ga musulmi su an saukar da alƙur'ani sun ce ba za su bi shi ba da kuma ba sa so ya ci gaba da sauka to a zauna kawai ana jahiliya ko me yasa ubangiji yace wallahu yahtassu bi rahmatihi Eh, man ya sha Allah yana keɓance rahamarsa ga wanda ya so su ɗin eh, saboda tsananin hassadar da suke wa musulmi eh, a tauran san ƙi imani da ita ɗari bisa ɗari ƙur'ani sun kafirce masa kuma idan alkhairi ya zo na ƙwar'ani ba sa so suna so a daina saukar da ƙwar'ani ma gaba ɗaya kawai duk wani alkhairi da zai saukar da gajin ubangijinku to ba sa so wannan shi ya nuna tsananin mugun abinsu kuma shi ya nuna kwarewarsu a cikin babu wannan muguwar cuta mai suna hasada wallahu ya su bi rahmatihi ya yasha ubangiji shi ne wanda yake keɓance rahmarsa yake keɓance wanda ya so da rahmarsa domin wallahu dhul fadli azim ubangiji mai ma'abocin falala ne wacce take mai girma sai ya shi ubangiji ya ce manan min ayatin babu wani abin da za mu goge daga wata aya ta alƙur'ani aunin siha ko kuma mu jinkirta shi nun siha nu akhirha musamman kuma kira'ar da ta ce nan sa'aha ta ƙarfafa wannan mu jinkirta zuwansa duk abin da muka yi ɗayan wannan face na ati bi khairin minha aw mithlaha sai mun zo da wanda yafi wannan da muka goge ko kuma mu zo da irinsa wannan ayar ita ce tushen asalin abin da ake kira annask annask sun ce shine rafa'u hukumin shar'i bi dalilin ko bi khitabin shar'iyyin mutaakhirin an mana abu na shari'a hukunci na shari'a a goge shi da wani hukunci na shari'a wanda yake da nauyi irin nasa amma yaushe ne zai zama nask idan ya zama mutaakhirin anhu ya zo daga bayansa saboda haka yau aya ta sauka tana cewa ku sha ruwa misali sai gobe wata ayar ta sauka tana cewa kar ku sha ruwa to wacce ta zo wacce ta zo daga baya wacce ta sauka gobe to ta shafa ta yau da ta ce ku sha ruwa yanzu abin da za a aiki da shi shine wacce ta ce kar ku sha ruwa misali saboda saboda shine mutaakhirin anhu daga cikin shuruɗin nas shine shi abin ya zama ya zo daga bayan wannan ko da yake shi annas a lokha yana da ma'anoni da yawa misali in aka ce wane nasakha za a iya nufin wannan abin na kala ya ciro abu kaza ya ciro shi isa ka ji ana cewa nuska kaza nuska rubutu kaza shi isa mala'iku a ranar kiyama za su ce inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malu ya ne muna rubuta naktubu nan qulu ma kuntum ta'maluna abinda kuke aikata muna ciro shi muna rubuta shi a takaddun aikin ku to kaga yanzu anan annasku yana nufin me yana nufin rubutu wanda ake cirar kaza a sashi kaza amma kuma yana nufin al-ibtal izala gushar da abu ko kuma bata abu yanzu idan aka ce nasakhatu nasakhatu shamsu adh ko kuma nasakhatu zilla shamsu nasakhati zilla ash-shamsu ma'ana rana ta share inuwa da inda inuwa take idan rana ta zo to wannan inuwar za a neme ta a rasa idan rana ta zo ta kori inuwa to abin da ta yi shi ma sunansa na aluga a yaren larabci ta gusar da ita ta goge ta to kamar yadda rana take gusar da inuwa ya zama kamar ba taɓa yin ta ba to shi ma nasku idan an yi shi wannan hukuncin da ya zo daga baya Eh, eh, yana goge wanda ya gabace shi kuma mafi yawa dai yana zuwa kafin sani ko da yake ayoyin alkur'ani eh, suna goge wasu amma a yadda yake a tsarin rubutun wani lokacin zaka ga ayar da ta goge waccan ita ta fara zuwa misali za mu samu lokaci mai magana a kan nasu mahallinsa a nan gaba amma dai yanzu abinda ya kawo wannan su yahudawa su ne suke cewa don menene sai a faɗi wannan hukunci daga baya kuma a zo a faɗi wannan a cikin wato kamus na yahudawa wannan abin shi suke kira albada albada aƙida ce mai zaman kanta a wajen yahudawa shu a wurinsu shine idan yau allah ya ce kaza ya ce ai kaza to kuma gobe sai ya zo ya ce kar ai su yanzu ta'ala laha ma yaquluna uluwan kabira su yanzu a wurin su Allah yayi kuskure da da yace ai kaza yanzu sai ya gano kuskuren sa saboda haka sai ya janye wancan maganar sai ya tabbatar da sabuwa saboda haka su yanzu a wurin su duk sanda aka ce kaza sai aka zo aka shafe abin aka faɗi sabuwar magana to yanzu wannan sabuwar maganar an faɗe ta ne saboda an gano ta bayi kuskure shi shine yanzu anan ubangiji yake musu raddi cewa duk wata aya da aka goge ko aka jinkirta zuwanta to wannan an yi haka ne ba don kuskure ba sai dan za mu zo da wacce ta fita ko dai irinta ko kuma wacce ta fita domin ubangiji yana yin wannan ba ku sani ba ne an Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ikonsa akan komai shine dalilin da yasa idan ya kawo abu kuma daga baya ya zo ya goge shi wannan ba wai dan ya gano kuskurensa bane a'a akwai daga cikin dalilan nasku dalilan nasku yana da dalilai zamu samu lokacin magana akan haka amma dai daga ciki a gurguje yanzu akwai a takhfif sauƙaƙawa mutane sauƙaƙawa mutane idan da an ce kar ai kaza to sai aya ta sauka ta ce ba laifi yi kaza yanzu wannan ayar da ta sauka daga baya ta ce ba laifi ai kaza ta goge wancan abin na baya wannan nasku ne kuma fa'idarsa a fili take fa'idarsa shine takfifi eh, can da yace in yakun minkum 20 sabirun wa in yakun minkum alfan kafaru bi la yanzu anan sai yace al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'afa fa in yakun minkum mi'atun sabiratun wa in yakun minkum alfun bi idhnillah wallahu ma'as sabirin kafin wannan wato a ya yake a ƙa'idar yadda ayar ta sauka in an dai kun kai ko ɗari to kada ku guje mutum duk in ya kun minkum sabiru na makai na sabiru na ya galibu mai ake an dai kun kai ku ashirin kunan musulmi arna ɗari biyu suka zo an kuka gudu kun yi laifi tare da cewa wato sun ninka so goma sun ninka kuso goma in ya kun minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn in dai an samu mutum ashirin a cikin ku masu haƙuri to za su iya cin nasara kan mutum biyu na arna kuma in suka gudu sun yi laifi wannan shine asali kuma wannan akwai kunci a cikin mana an an samu ƙwararrun arna guda 20 mm, sorry guda ɗari biyu kankace ko ba sun gama da mutum ashirin. musulmi kuma iya yaƙinsu. amma yanzu waccan ayar ta ce kai su gudu kuma in suka gudu sun yi laifi kuma wanya kun minkum mi'atun ya galibu alfan an an dai kun kai ko ɗari can kuma ga dubu an kuka gudu kun yi laifi ku tsaya ko za su kai shi wannan shine asali amma ubangiji daga baya sai ya janye wannan yace la al'ana khaffafa Allahu ankum alim al'ana khaffafa Allahu ankum anna fikum du'afa ya san akwai rauni a cikin ku ya janye wancan in yakun minkum 20 sabiruna yaglib in yakun minkum 20 uh, sabiruna yaglibu 100 wa in yakun minkum 1000 yaglibu 2000 bi idhnillah an an an dubu ne to shine ka ta gujewa dubu biyu ɗari ka ta gujewa ɗari biyu saɓanin ashirin ka ta gujewa ɗari biyu a ɗari ne an ta gujewa ɗari biyu an daidai ninka ku kawai suka yi to kun yi laifi saɓanin da cewa aka yi ashirin ban yakun minkum alfun yaghlibu alfaini bi idhnillah an da kun kai dubu to kar ku guje dubu biyu sabanin da an kun kai 200 kar ku guje dubu biyu wanda wanda kuma sun ninka ku so nawa so goma amma yanzu eh, an sun ninka ku so biyu ku guje musu to shine laifi to kaga yanzu wannan an canza wannan hukuncin saboda me saboda takhfif al'ana kafafa Allahu ankum ya sauƙaƙa muku dan ne dan ya san anna fikum da'afa akwai rauni a cikin ku to yanzu wannan sai a ce Allah ya gano ana kashe 20 ne shi yasa ya daga number eh, ba haka bane kawai takhfifi ne amma da an bashi shi haka din ma shi ma ba wato zalunci bane to wannan shine dalilin da ubangiji yake cewa al'ana khaffafa ma nasakh min ayatin kai anunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ba za mu goge wani abu ba ba za mu shafe shi ba ba za mu kawo wani sabon hukunci ba aunan sa'aha ko mu jinkirta zuwansa a kan lokacin da ya kamata ya zo an dai mun tashi kawo ayar face mun zo da khairin minha wacce ta fita ko kuma mu zo da irinta da ayar da muka shafe za mu kawo wacce tafita fita sauƙaƙa muku ko kuma alal aƙalla mu zo da irinta ubangiji ya ce alam ta'alam anna Allah ala kulli shay'in qadir baka san ubangiji yana da iko bane kuma daga cikin ikon shine ya san komai ya san abin da zo nan gaba zai zo nan gaba alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ard baka sani bane ubangiji mulkin samai da kasai na sani wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir kuma ba ku da wani in dai ba ubangiji ba ba ku da wani wali wali fa an gane wali majibincin al'amarin ku na gaskiya babu shi in ba ubangiji Allah ne kawai inna waliyyi allahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin waliyina na gaskiya shine ubangiji wanda shi ya saukar da alkur'ani shine majibincin al'amari ba ku da kuma nasir mai taimakon ku in ba ubangiji ba saboda haka ku san wannan na'am ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد away. ubangiji ya ce am turiduna an tas'alu rasulakum am anan munqati'a ce hiya bi ma'ana bal bari wannan zance turiduna an tas'alu rasulakum ku dai yahudawa abinda kuke so kuna so ku riƙewa annabinku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tambayoyi na isgilanci kamar su ila Musa min qabl kamar yadda aka rika tambayar Musa tambayoyi na isgilanci suna cewa arina Allah jaharatan misali nuna mana Allah a fili mu ganshi to irin wannan tambayoyin irin su kuke so ku riƙe wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa irin wancan tambayoyin da muka faɗa a jiya na kulman kana aduwwal jibril din nan wannan abin da muka kawo hadisin da muka kawo akan wannan to duk suna daga cikin irin wannan tambayoyin suna daga cikin ah, irin su kuma an tambaye ku ah, an kun tambayar an an ba ku amsa ba ku yadda shi yasa ma kuma aka hana sabon annabi sallallahu alaihi wasallam yawan tambayoyi لا تسألوا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافر kada ku rika yawan tambaya tambaya ba ta da kyau ku bari abin ya zo kawai amma tambaya so da yawa wato ai tambaya ana irga cewa mutum ya bane in ya zama Ah, kamar inda yake a cikin sahihi inna azamar muslimina jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min aji mas'alatihi hadisin yana nan a bukhari a cikin kitabul i'tisam a cikin kitabul fada'il wanda yafi kowa laifi a musulmai shine wanda abin da ana zaune lafiya ba wanda ya damu da abin sai ya ya tambaya a dalilin tambayarsa sai aka haramta abin kaga ya jawo mutane tsiyake wannan shine a ah, matsala shi yasa Eh, a wancan hadisin yake cewa ah, inna ma ahlakal ladina min qablikum kathratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim eh, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim yawan tambayoyinsu shi ya halakar da wanda suke eh, gabaninku na daga cikin al'umman da suka gabata da kuma ikhtilafuhum saba wasu su ce ayi kaza ayi sai Allah ya fito da kaza daga cikin dutse a fito da ita ko sai an musu kaza a yi ɗin kuma su saba to wannan shi ne halakar da a su da haka shi sa ubangiji ya nuna cewa ku daina yin haka ɗin waccan ayar ta nuna kai ku riƙa yin tambaya in tub ta lakum ukun in kun tambaya an ba ku ansar to wannan ansar akwai yiwuwar ta saba muku mana ta bata muku kuma wayin tasaluna anha hina yanzal alqur'ani tubda lakum an dai kun yi tambaya kun zo kun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam akan wani abu an dai annabi yana nan wahayi bai yanke ba za ku samu ansar sa saboda haka ku rufa kanka asiri ku daina tambaye tambaye yasa ba a san tambaya irin wannan magabata suna jan kunne akan tambayoyi musamman abin da bai faru ba su zo su rika mutane su ta tambaya yanzu in da wancan hadisin na muslim wanda lokacin da abin nan na sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha taba alaikumul hajj Allah ya wajabta muku haji ya wajabta muku haji fahujo ku yi haji nan da sai a bar magana ta wuce sai wani mutum ya ce a kullu amin ya rasulullah ya rasulullah dai shekara da kaga yanzu irin wa'annan su ake nufi an ce hajji an wajabta ina ruwanka da kai tambayar cewa dai shekara annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kyale shi fa sakata anhu rasulullah salatan so uku yana tambaya ya rasulullah duk shekara ya kyale shi ya sake tambaya sa duk shekara annabi a ƙarshe ya ce la ba duk shekara ba walau qultu na'am la wajabat da na ce eh to da duk shekara sai an yi hajji kamar yadda ake yin azumi duk shekara saboda haka an an an bashi zai kashe kashe kai hajji duk shekara nawa ce ma malam nura 1.5 ko kaga yanzu sai ka ce wato yahudanci ya zo ya baibe mu eh, hajji miliyan 1,500 wannan shi ne ainihin yahudanci ah, ta wuce hannun malami na ce ta kai ma 1.6 to ba musan san inda ta dosa ba ba musan san me take nufi ba ba musan san me take nufi ba 2 miliyan take so ta kai kome eh, ku yi hajji kafin a hana ku akwai hana da ta wuce a ce 1.6 ne hajji kuma yanzu kai kana da 1.6 za ka kulle ta ne ka ji za ka kalli abubuwan da suka fi maka mahimmanci kai musulunci akwai prioritization za ka je hajji ne ka dawo ka tsohon na kana hamma ka da gidan kanka na'am ka da mota wai ce ka je hajji 1.6 miliyan ka zo ka durkusa ba wani dalili ba dalilin da za ka je hajji 1.5 1.6 an ba kana da abin da ya fita ba za ka girgiza ba wannan kama ba zai girgiza ba kana da gida kana da mota kana da jari kana da mata haka ne ko mata biyu ma haka to sannan ne sai a maganar hajji kuma kwanci <laughs> amma haka kawai malam saboda kunar bakin wake kawai ka tafi hajji 1.6 ka dawo shagon ka ba kaya ba kana hawa mashin kuma kaje hajji 1.6 wai ce ka irin wani eh, wannan ba addini bane ya ce da na ce duk shekara to lawajabat da yadda ake watan ramadana duk shekara to hajjima an za ku mutu sai kun ji eh, da sai kun ji wala mastata'tum kuma da wallahi ba za ku iya ba eh, ba za ku iya ba yasa ce a cikin nasahi muslim zaruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasarati. halaka man kana qablakum bi kasrati eh, su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa in nahaytukum an shay'in fajtanibuhu yana nan a kitabul fada'il a muslim da bukhari a kitabul i'tisam ku daina man tambayoyi wanda ba eh, na abin nan na kwakwa ku daina domin wannan shine ya halakar da mutanen da suka gabace ku da da abin da suka sai tambaya kuma an ce su yi ba za su iya ba kai ba an Allah da nace hajji ta wajaba ina kai ina tambayar wai duk shekara shi yana tambaya saboda ya ganshi a maka saboda ya ganshi a maka in kana maka a bare da gaske in kana maka ina zaka damu da wannan kana maka yanzu kana dalibin Madina baka yi hajji so hudu ba ba sai Allah ya tambaye ka ba a hajji wannan a zaune take hajji guda hudu umaran nan guda 30 sai ka yi ta ko abin da ya fi haka magana ce kawai da ƙarshen da bayan sati biyu za a zuwa aje littafi a ajin kudin mai san umara ya rubuta sunansa an gano wannan an baka so maka bai akwai so da ma ka kai baka so <laughs> ba umara kana da an kana da jarabaran asabar ralar ba aka ce umara aba umara yaka ce kai a bata umar a bar umaran nan ya <laughs> gano wannan shi yana wannan tambayar saboda yana ganin sa a makan amma yanzu kana Najeriya ko kana wani wuri ana kira maka 1.6 shi saboda yana ganin a maka yake menene don an ce hajji da shekara kuma amma yanzu ma a Saudiyan ai ko a Saudiyan kake ma ai ai ai ko dan kasar Saudiya haramun ne in ya yi haji ya ƙara wata sai ban shekara biyar eh, duk wanda zai koma a mukhalafa ne eh, mu duk mukhalafa ne muka ta ɗaya ce official amma duk wanda ka ƙara mukhalafa ne to amma yana rawanka da wani mukhalafa kana saudiya ba za ka yi haji hudu ba malam ha ba mukalafarwa saboda haka wannan yana daga cikin ah, duk me ya kawo wannan halin yahudawa ne yawan tambayoyi na kwakwa turiduna an da rasulakum kama su'ila musa min qabl kuna so ku rika ah, annabawanku tambayoyi na kwakwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku rika masa tambaya irin ta bani isra'ila da masu ila musa min qabl ومن يتبدل الكفر بالإيمان دو وند يمسن يكافرش da imani ya ba da imani ya karɓo kafirci wannan ya bace wa hanya madaidaiciya ubangiji ya ce wadda kafirun min ahlil kitabi mafi yawancin ahlil kitabi sun so law yurdunakum min ba'di imanikum kuffaran za su so ina ma ku koma kafirci to ina ruwansu tunda dai an ce su su musulunci sun ce ba za su bi ba to ina ruwansu kuma da su koma kafirci irin sa ne dai na dazu ma ya waddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin an yunzal alaykum min khairin min rabbikum irin ne ba sa son wani alkhairi ya sauko daga wajen ubangijinku shi isa ma da kuka musulunta suke so ina ma za ku kafirci لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا إنا ما ذاك زما كافري حسدا من عند أنفسهم وأنهم كما حسدا تنصقر حسدا لبكين شكي دقورنسو من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق wannan kuma. bayan gaskiya ta bayyana gare su sun gane cewa musulunci gaskiya ne me ya hana su bin musulunci hassada ce kawai da bakin ciki da mugunta da a bata kowa ya rasa tabare din nan tabare eh, asalin ta yahudanci ne ai kowa ya rasa wannan shi ne yahudanci ai an ban samu ba kai ka samu shikenan an samu ƙari amma tabare kowa ya rasa wannan shine la yurdunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan kuma duk inda ji taɓare to hasada ce min inda an fuse ita ce take biyowa an ban samu ba kai ma karka samu taɓare min inda an fuse min ba'di ma bayyana lahumul haqqa bayan gaskiya ta bayyana gare su san san inda gaskiya take to ba za su bu ba gwara kowa ya rasa fa'afu ba ku yi afuwa ku yi rangwame hatta ya ce Allahu bi amrihi har sai ubangiji ya zo da al'amarinsa wasu suka ce wannan shi ma yana daga cikin misalin nasku saboda nan wurin an shafe shi eh, an shafe shi duk ayoyin jihadi yanzu nan an ce a kyale yahuda a zira musu ido har hatta ya fi allahu bi amri har al'amarin ubangiji al'amarin ubangiji shine su musulunta ko a yaƙe su qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitab hatta yu'tu al jizyata an yadin wa hum saghirun ko yaƙe su wayanda ba sa imani da Allah da ranar lahira daga ahlul kitabi da ai suna cikin ahlul kitabi an yanzu da aka ce ku yi musu afuwa ku yi musu rangwame har sai Allah ya zo da al'amarinsa to Allah ya zo da al'amarinsa da aka ce ku yaƙe su irin su lakum dinukum waliya dini duk ayoyin da suke magana akan jihadi sun shafe lakum dinukum waliya dini addini na na gare ni naku na gare ku a in yaƙe ku ku dawo addini na hatta yu'tu al-jizya akwai su bada jizya akwai kuma a su kaga ita ma in shafe inna allah ala kulli shay'in qadir Allah ne mai iko akan komai wa qimus salata ku tsaye da sallah wa atu zakka ku bada zakka domin wannan shine zai kara muku a sabati da kuma daidaito amma tuqaddimu li anfusikum min khairin ku sani duk abin da kuka gabatar ga kawunan ku na alkhairi a nan duniya sadar da zumunci taimakon wanda ba shi da shi wanda yake kurkuku ku ba da kuɗi a sako shi wanda ba shi da abin da zai ci ku taimaka masa kayan shayi a sako da su dankali da ya kai uku ko da hudu da biyar ma eh, in ka bi can hanyar da biyar ne wannan kwandon hawa malam da nawa ne kafin kafin azumi <laughs> akwai wani wanda ya ce zai rika wa wato dankali cin mugunta lokacin da dankali ya dawo 300 'yan watannin baya saboda dacen ya yi tsada da ya gaya <laughs> dawo 300 ya ce sai ya rama bari ya rika wa dankali cin mugunta <laughs> to yanzu ya sake rama <laughs> yanzu dankali ya rama an da yau dankali to dankali yanzu ya rama ya ma ƙara rama saboda yanzu ya koma 1,500 wannan kwando ɗin to yanzu wannan ina ina ina ina tasirin azumi a cikin al'amarin ina tasiri doya guda ɗaya ka daga a ce maka dubu ɗaya kwai nan sun batar da shi da kyar aka samu shi dubu ɗaya da ɗari uku ne ko da ɗari hudu da nawa ne kwai ba ɗari bakwai ba ne to ina wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin jiro inda Allah wanda bai san wannan ba sai eh, baba gaye na shagu shi ne bai san irin wa'ina abubuwan <laughs> wa ba ta qaddimu li anfusikum duk abin da kuka gabatar wa kawunanku a cikin ramadana ne ko ba ramadana ba min khairin na aikin alkhairi kuka sassauta wa jama'a wajen sai da kaya tajruhu inda Allah za ku samu wannan ladan ya ma azumin ku ya fi sallar da kake yi ya fi qiyamul layl ba amfani ka tafi umara ko ka je kana qiyamul layl amma kuma kana tsaulata mutane a cikin kayan da kake sayarwa inna allaha bima ta'maluna basir kika ubangiji ilimin sa ya zagaye duk abin da kuke aikatawa kuma akan wannan zai sakanta muku fatan Allah ya mana muwafaka mai ikon aiki da abin da muka ji abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah ya ah, Allah ya yafe mana Allah ya saka wa'anda suka tabbatar da wannan aikin alkhairi ah, bayan Allah da ya dau wannan ah, wannan karatu a gidan rediyo Allah ya saka masa da alkhairi gaban Allah suna daukan sa na TV Allah ya saka masa da alkhairi yan uwa wanda suke halarta Allah ya saka musu da alkhairi gaba daya da duk waɗanda suke bada gudunmawa wajen gudanar da wannan tafsiri a ga ya tabbata الله يساك مسد الخير اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين